Hukumar kula da hada man fetur ta ƙasa da ke nan jihar Filato ta rufe gidajen mai 23 waɗanda take zargi da laifuka daban-daban. A cewar babban jami'i mai sa ido kan harkar man a nan jihar Filato Mr. Caesar Douglas, goma sha ɗaya daga gidajen man da suka rufe suna da lasisi kuma suna sai da man fetur ɗin ne fiye da farashin da gwamnati ƙayyade. Mun kulle gidajen mai da uku dukansu akwai masu karkata da mai akwai masu ajiye mai akwai wanda sun kara akwai wanda famfunan su basu da kyau to amma akwai wani hukuncin da za ku yi ma su waɗanda kuka rufe gidan man su ne akwai hukuncin da kowane ake masa in ka sai da mai ba kan farashin gwamnati ba za mu rufe gidan man ka wata biyu za ka biya tara dubu dari in kuma kai ka karkata da mai mako a ce ka kai beach road ka kai bauchi ko ka kai gombe mun kama ka da mu rufe gidan manka da mu soke lasin ɗinka da ka biya naira ɗari biyu ko ga wani lita wanda ya ajiye mai bai saida ba mun tabbatar zai yi kasuwanci ko ta dare ko da bayan fage shi zai biya tara miliyan biyu wanda zai nuna da aka kashe lasin ɗinsa za mu iya kai shi kotu domin gurbata tattalin arzikin kasa wanda kuma yana kasuwanci ba inda ya kamata ba da mu rufe ka za mu baka sati biyu ka zo ofis mu ka yi takaddun da ya cancanta bayan sati biyu in baka zo ba za mu mika ka da location address ka ba jami'in tsaro To sai dai cikin 'yan kwanakin nan matsalar karancin man fetur ta yi kamari kamar yadda wasu da na tarar a wasu gidajen man suka shaida min. Ibrahim Garba dan Fulani gaskiya muna faman wahalar mai a nan garin Jos. Saboda za ki ga gidajen mai gaba ɗaya sun ki su siyo man su sayar ne ko yaya ne ne mu ba mu san menene yake tafiya ba. Suna na Kamal tilla Fulani gaba ɗaya tun daga Tilla na fito har na zo nan har na zo ta mai ba gidan mai da suke bada mai sai na. Kwanaki bakwai kusan sati biyu dai ba mai a ƙasa muna dan shan wahala. Ɗaya daga cikin waɗanda aka rufe wa gidan man ya bayyana cewa ji ya yi cewa an ba gidan man sa mai daga depo amma man bai iso gidan man nasa ba. na Alhaji Ibrahim Hudu. Mun kai nan wajen wata uku ba a ba mai ba. Sai hutun sallah din nan aka ba mu mai. Mu an ba mu mai ba mu da labari. Sai dai kai muka yi cewar difar sun zo bincikawa ba su ga mai ba. Yawwa saboda haka sun ce za su rufe station. Shi ko Sadiq Bala cewa ya rufe gidajen man yayi daidai duk abin da ya zamto da zalunci a cikinsa babu amfani don haka muke godiya ga Allah da wannan mulki na alkhairi da ya zo wanda da kowanne yana abin da ya ga dama ne a gidan mansa yanzu kuma an samu canjin yanayi ba a isa a barka ka yi zalunci ba saboda an samu canjin gwamnati da haka muna kara godiya ga Allah da wannan abin da ya faru. To amma ba ka ganin kamar za a tsananta ma mutane da yake dai ba gidajen mai ɗin Ba tsanantawa ba ne duk wanda ya zamto za a taimaki rayuwansa ko yana raye 'ya'yansa za su ji daɗi ko baya nan shine ribar rayuwansa babu maganan tsanantawa adalci shine yake ɗaurewa zalunci baya ɗaurewa shugaban kungiyar direbobin da man fetur a nan jihar plato alhaji ɗanladi muhammad ya mun tsokaci kan inda matsalar take abin da ya sa kin san kaman kalba da lagos can ne muke samun kayan nan to muna da direbobin da suka kai sati biyar babu kayan to kamar su makitoci mu masu saya sun bibbiya kayan ba a ba su ba to matukar an ba su muna sa tsammanin satunan da mun da an ce an samu kaya a lagos din da kalba so da an ba su zaki ga insha allahu kayan ya samu zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria